Na haka sai yake cewa ratan wani lokaci ya fiye fi hudurihi sannan alkur'ani ya sauka ala hurufi A kan haruffa guda bakwai kada kunzira an saukar da alkur'ani tabbas sannan alkur'ani shafin mai waraka ne wa kafin sannan mai isuwa ne kulluha dukkan shi liyas hula dan ya yi sauki wajen ainihin wato hadda sanda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi to a nan wajen akan abin da ya shafi an saukar da alqur'ani akan harafi guda bakwai ne mun san cewa annabi ya faɗi cewa unzila alqur'anu ala sab'ati min an saukar da alqur'ani akan harufa guda bakwai kuma malamai suna da maganganu da dama akan sab'ati harufu amma gaskiyar magana za mu ga ya kawo maganganu guda wasu anan sannan za mu ji ya ce maganganu ya zo sama da magana talatin daga cikin maganganun malamai amma akwai maganar da al'imamun fakhruddin razi yi gaskiyar magana na ga malamai sun fi tafiya yanzu akan wannan magana da al'imamun fakhruddin razi yi ɗan zuwa nasu don ɗinnan yana daga cikin abin da na yi rubutu a kan shi daga shafi goma sha biyar zuwa shafi ashirin laukusa da an keɓance alƙur'ani min lugatihim daga cikin lugar larabci bi wahida da daya to la shaqqahum la alqur'ani ya musu wahala li'annaha domin ita larabawan da lugar da suke magana da su mu'addida suna da yawa an fahimta ai na faɗa na ce lokacin da wahayi ya sauka Allah ya ce fa malahum an tadhkirati ka annahum umurun farrat me kaswara ba za ki ba to sanda annabi ya sauka aka saukar da wahayi Ya ce Allah ya ce farrat min kasuwara akwai laraba da ke zaune a makka wanda suka ce wannan ba larabci bane saboda ba su taba sanin kalman kasuwara da ma'anin zaki ba sai da suna zaune ga wani balarabe ya tabu daga ƙauye ana tattaunawa da shi magana ce magana aka ya ambaci kalman kasuwara aka ce me kake nufi da ya ce masu zaki mana ai shine kasuwara sannan suka gane abin da annabi ya faɗa na wa'ayi da Allah ya sauka masa daidai ne wannan al-imam ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan ayan farrak min taswara to fa muhmizun daga cikin laraba akwai wanda yake yin tahaƙiƙin hamza ko sannan akwai wanda yake yin tasiri na hamza aw yushimmu daga cikinsu akwai wanda yake yin Ishimami na hamza ko sannan daga cikinsu akwai wanda yake yin idgami na hamza wa minhum man bi jiddiha daga cikin su akwai wanda kishiyar wannan ya ummu shi yake fuskanta duk lokacin da zai yi magana dan haka law kullifal kullu da dukkan larabawa an kallafa musu an yi turuka ma su bar abin da ya atadu mutum ya saba da shi tufilancin yana yaro dan karami na shi an ya taso aw harima ko har ya tsufa akan shi to la shaqahu da yayi wahala ga laraba walam yaqulu illa ba da riyadatul lisani ba wanda zai iya faɗa su sai idan bayan mutum ya horar da harshen shi saboda mai sakula harshen yayi nauyi yanzu karamin misalin da zaka dauka Hausar da ake magana da ita anan ko da nan Sokoto ko da Kano da wasu gurare wanda tun da ya taso a Sokoto ya taso bai taba zuwa ko ina ba eh sai ka kallafa masa kace su yayi magana da kananci eh ko ba kano in ya shigo sakwata ka ce dole sai ya koma sai kwatanci kaga ai yanzu sakwatancin dole sai ya koya ko fa an fahimta ai saboda musamman ma galibin hausar kano barazana ce kawai a cikinta an gane yawa barazana ce kawai a cikinta wallahi kada wani ya ma barazana ya ce maka ai kaza kaza kaza a barazana ce kawai gaskiya an gani saboda yanzu bahaushin sakwata ne yake bambanta tsakanin kumba da me da farce, amma galibin da bahaushin da ba na sakwata ba in zai ci a mai yanka mai yake ci an yanke kuma akwai bambanci tsakanin farce da kumba ko babu ke sa za ku gashi akai ba yake cewa ba bahaushin nan eh? an fahimta yi akwai abubuwan da ba su da hausa suna a hausa in ba ka da hausa kwata ba ka tambaye ba haushin kano ka ce ya faɗa maka sunan kalanzar da hausa eh me ai ba ba eh ba eh, ai suna jina eh sun yi shiru yanzu kalaman fari da bahaushe ke amfani da ita mutumin sakwata bai cewa fari ya yake cewa da kalaman fari da kalaman hori wanne ne ya fa kusa da hausa wacce ce hausa ingantacciya eh to ita kalaman fari daga ina ne wani ya ce faransanci ba faransanci ba ne kalma ce ta larabci daga hurni wa hurun in Tun daga kalmar hur ba shi bane abin da yake fari to shi mutumin nan ba zai ce maka fari ba sai dai ce fari tun daga kalmar alhur ne kaga hori ya fi alaƙa da ne alhur sama da a ce fari ya za na faɗa muku na ce barazana ne kawai wallahi an gane to fatilka wa'in wa'annan su ne guda bakwai fihi a cikin saminin lugati na lagogi afsahuha mafi fasaha su fima cikin abinda ya tabbata anil asbati daga malamai masu tabbatar da abubuwa sune akwai quraish akwai lugata ta quraish ko harithun akwai lugata ta haris huzailu hakanan yamanun ma'a asadin hakanan kabila ta banu asad tamimuhum hakanan banu tamim hawazin hakanan banu hawazin wakila wasu malamai suka ce aujuhuhu min al-lughati wato wakila aujuhun wasu fuskoki ne minan lugati na luga ta khalafat wacce ta saba bi sab'i taghyirati ta hanyar canjin abubuwa guda bakwai za ku ga gashi nan a ƙasa ya kawo cewa fa hadhihi al-awjuh hiya al-ikhtilaf fi al sabani wajen harakatu ku? al ma'ana wal khat banda ma'ana da rubutu ka qaulihi ta'ala maisara ƙuri abin bilfadhi an karanta da yi masirin fataha ko mai tsara wa don muha da kuma don makinan mai tsara mai sa mai tsara ko sannan mai tsura mai tsara mai tsura sannan yake cewa gashi nan in mun tsallaka san tsallake au al-ikhtilaf fil harakat wal ma'ana dun al-qad ko ya zamanto an samu wato saɓani wajen haraka tunda mun san idan an ce haraka shine fataha ko kisra ko damma ko to sabanin waɗannan shine mai sukun ka qaulihi azza wa jalla fatalaqa adamu min rabbih kalimatin ko kun ga bi rafi adam da kuma yin nasba ga me ga kalimatin to akwai kuma aka san haka fatalaqa adamu min rabbih kalimatin ina fatar an fahimta aw al-ikhtilafu fil khatt khassa ko kuma sabani a wajen rubutu kal kal'ihin al-manqush akwai wa kasuf al-manqush aw al-ikhtilafi fil ma'ana khassa ko kuma sabani wajen ma'ana hatta idza fuzi'a an qulubihim qul'a fuzi'a bit tashdid aw bi ghayri akwai qira'a fuzi'a hatta idza fuzi'a babu tashdidi aw al-ikhtilafu fil khatt wal ma'ana ko sabani wajen rubutu da ma'ana kamar watsalihin mamdu ko an gane da kuma watsalin mamdu sannan awul ikhtilafi fi taqdimi wal ta'khir ko kuma sabani wajen taqdimi gabatarwa da kuma jinkirta waja as-sakaratu al-maut bil haqq an karanta waja as-sakaratu al-haqq bil maut awul ikhtilafi fi ziyarati wan nuqsan ka qawlihi wa ma amilatum aydihim wa quri aw ma amilat baba aydihim wayannan al-Imam Suudi ya kawo cikin al-Ihsan kun fuskoki guda bakwai idan mutum yana so ya koma cikin wayannan littattafai zai duba ya ga ganin da malamai suka yi amma maganar da malamai suke yi wanda gaskiya na faɗa muku na ce galibi yanzu akan ta suke tafiya akan ta ita ce maganar da al-Imam Fakhruddin Razi ya kawo yace idan an ce wato an saukar da alkur'ani akan haru. Shi ne na farko a samu ikhtilaful asma'i sabanin sunaye min ifradin wa tasniyatin wa jam'in wa tazkirin wa ta'anisi an fahimta ai wajen wato ifradi mufradi sannan da kuma tasniya suna biyu sannan da jam'i sannan da tazkiri, wannan yazo muzakkar sannan wannan yazo mai wannan mu'annas ɗaya kenan na biyu ikhtilafu al af'al sabanin yadda fi'il ke sarrafawa umadi daga mudari zuwa mai zuwa amri sannan na uku akwai wujuhul i'rab fuskoki na i'rabi sannan akwai annaksu wa ziyada wani wajen a samu ƙari wani wajen a samu rage wannan akwai at-taqdim wa ta'khir wani abin za a yi takdimi a wani gurin wani abin za a yi ta'khiri sannan akwai al-ibdal canji sannan ittilafin lughati akwai sabani na lugar larabin kaman fataha da imala da tarqiqi da tafkimi da idgami da izhari wannan yana daga cikin abin da ya faɗa kila wasu malamai suka ce wa'idu wa'aduhu a'a abin da ake nufi da sab'atu huruf shine akwai wa'idu yace wa ko a alƙawƙo ƙyacewa mun san ƙyacewa ai idan Allah ya ce duk wanda ya yi sanan aka je lahira sai na sa shi wuta to wannan ƙyacewa ne wa'aduhu wa'aduhu kuma shine Allah ya maka alƙawarin in ka yi abu kaza mai kyau zai baka kaza halal halal wa'azun wa'azi mun samu guda nawa hudu ko haramun sannan akwai haramun hijaju sannan hujjoji na amsali misalai da Allah ke bayarwa a gairu za min al kai wani wanda ba wannan ba daga cikin maganganun malamai yaro fauka na sama da maganganu talatin fala bali kada ka damu ka je kai bincike akan matsala ta abin da ya shafi wato ulumul qur'an ina fatar an fahimta to wannan shine an gane da haka ya ce qaulun akhar anna al murad bil ahruf hadhihi as-sa'a hadhihi al asnaf as-sab'a allati wacce ake samu a cikin alkur'ani wasu suka ce a ai hurufus saba dinnan da Allah ke magana shine yana daga cikin mutashabihin da ba wanda ya san ma ma'anar shi tunda huruf din da suke zuwa a farkon surorin qur'ani ai ba wanda ya san ma'anar su ko to suka ce to shine an saukar da alkur'ani kuma yanzu ko ko yanzu ko ba buɗe take kai ma kana da iko ka tashi ka je kai bincike akan menene a ah, hurufu saba'a din an bari kwakwalwa ta wasa a wannan bangaren ko za ka fitowa da duniya natija mai kyau ko kuwa ka matsin cikawa walwahayu bil ilhami au bi kitabin fi lawmi aw sahifatin qad naba unzilat tawratu bil ibrani wa unzilat zabur bis riyani wa unzilal injilu bil ajmi wa unzilal qur'an bil arabi hal ghayruhu ja'a min al qur'ani fa sundusin aw lam yaji qawlani لأنه توافق اللغة عليه لا ترد الأثبات وليس كونه بمانع من كونه من أرضه ناصع والوحي إذا أنت الوحي هو yana da ma'ana a yare na larabci al'ilamun khafi a sanar da kai ɓoyayyen abu a larabci ana ce masa alwahiku to wannan yana daga cikin ma'anarsa shi yasa za mu samu akwai wannan malamin na haram shuraim yana da manzuwa da ya nazmul habib akan ulumul qur'ani ta baiti 200 ce ita ba ana samun ta tana da kyau gaskiya dalibai su neme ta wal fil asli wahayi a asali a yare na larabci wal ilam shine a sanar da kai abu idan sanarwan ya zama boye ana ce masa alwahi hakanan al'ilhamu ana ce masa mai Wasu wasi na shaidan ma ana ce masa mai alwahayi sannan al'isharatu ana ce masa mai alwahayi dukkan wannan a yana ɗauka to kuma kowace irin kalma a za ka same ta tana da ma'anarta ta lugha da ma'anarta na istilahi to shi istilahin shi yake bambanta idan kuna magana da mutum ku yi ta hadidi me kake nufi me yake nufi domin istilahi dole ya zamanto jami'an sannan ya zamanto mani'an ya tattaro abin da ake nufi sannan yana hana wani abu ya shiga idan an ce wahayi na shari'a yanzu me muke nufi kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wato shine huwa kalamullahi ta'ala shine maganar da Allah yake almunazzalu ala anbiya'ihi wanda yake saukar da shi ga annabansa annabawansa wa arrafahum bihi min anba'il ghaib wa shara'i wanda zai fada musu wata matsala ta labarin wani abu da ya faru ba su sani ba ko shari'a wannan shine wahayi haka ne la abu maganan Allah da yake saukarwa ga me ga annabawa ya sanar da su wani al'amari wani labari na gaibu wanda ya faru baya sanan ko wani hukunci na shari'a wannan yanzu shine wahayi ko to ka bi ayoyin ƙur'ani da aka samu akan waɗannan abubuwan suke ainihin wato dabbakuwa sannan fi'ilin alwahayu daga wahayihi ne amma a ƙur'ani ba a kawo shi wahayihi sai dai awhayuhi saboda wajen awhayuhi yafi kaiwa ablagu sama da waha yayi to shi yasa idan qur'ani yayi itlakin wahayi to sai ka duba ka ga me yake nufi na farko akwai shari'ar da Allah ke saukar annaba ko ya ba su labarin gaibu ana ce masa wahayi ko ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina kun ga wa auhayna ila ibrahim wa musa wa isa har zuwa ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya saukar da me da wahayi sannan akwai al me al-irsal wancan na farko shine akwai wato at-tashri'u shar'antawa yana zama da ma'anan alwahayu kaman shar'a lakum min ad-din ma wasa bi dinuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bi ibrahima sannan al-irsalu aikuwa ma ana ce masa alwahayu Allah ya ce inna arsalna ko inna auhayna ilayka kama nan alwahayu da ma'anan al-irsalu ne aike ne sannan yana zuwa da ma'anan al'ishara, shi ne fa da ala qaumihi min al-mihrab fa auha kun ga fa'auha da ma'anan fa ashar ilayhim ku sannan akwai al'ilham ilham ilham shine wanda Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl alittakhidhi min al yanzu kana zaune a gida kaje kawai ya kamata barin tashi in tafi ittikafi aka cusa maka wannan a zuciya to wannan wahayi ne na ilhama an fahimta yi sannan akwai al'amuru umarni ana ce masa alwahayu ba Allah yake cewa yawma idin tuhaddithu ha bi anna rabbaka mai kun ga awhalaha maraha, ya mata umarni duk abin da ya faru akan ta ya ce ta yi bayani akan shi sannan waswasi na shedan ma ana ce masa wahayi Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wad-jinn yuhi ba'dhum ila ba'din kun ga yuhi ba'dhum ila ba'din ai sashi ba yana ma sashi wa'ayi bane irin wannan wanda muke magana a'a tunda kuma za ku ga galibin ɗan bid'a suna fama da irin waɗannan aljuna wani in ya zauna ya kantar wata shubha to kafin ka bashi amsa sai ka fara tunanin ya rabe saboda shedan ne ya zo ya masa talqini yace ka ce kaza sai ya fito ya faɗi katuwar shubha sai kun yi tunanin ya za ku bashi amsa ina fatar an fahimta to wannan yana magana wahayi ne ta bangaren lugha wal wahyu shi wahayi yana zuwa a yare na larabci bil ilhami ta bangaren ilhami a kimsa maka abu a zuciya da aka galibin malamai suke cewa wa'ayin da aka yi mamar annabi Musa wa'ayi ne na ilhama wa auhayna ila au kitabihi ko wa'ayin ya zo ta hanyar Allah ya aiko annabi da littafi fi a cikin allo au sahifatin ko ainihin wato ballan takarda qad nabahu Shi ne aina ba manabal ilhamin mala'ika wannan yakan ainihin wato tsaya makwafin ilhamar da mala'iku suke yi ƙunzilatin taura tauratu an saukar da a taura to nan ya faɗi maratibu bai faɗi duka maratibu na wahayi ba wanda mun san cewa kuma akwai maratibu na mai na wahayi ko wanda bai faɗe su ba a nan. to maratibu na wahayi mun san cewa na farko shine ar-ru'ya as-sadiqa ko mafarki ta hanyar gaskiya na biyu ma kana yulqihi al-malaku fi raw'ihi wa qalbihi wanda muke magana a baya to duk wannan yana daga cikin nau'i na ainihin wato wahayi da ya kamata magana a nan unzilat at-taurat an saukar da at-taura bil ibrani da yaran ibraniyanci wa unzil al-qur'an zabur an saukar da zabura bis suryani da yaran suryananci ko kuwa kun san a hadisin hira kalda nana aisha ta dauki warqa suka tafi wajen annabi ai kun ga an ce wa kana yaktubu bil ibrani ma sha Allah an yaktuba wa unzila al injilu bil ajmi an saukar da injila da ajamanci amma mu a wajen mu idan mun ce ajami shine duk wani rubutu a duniya da aka yi shi in dai ba da larabci bane to ajami ne ko kuwa kar a rena ma wayo a ce irin naira goma da ake rubutawa naira dubu ɗaya ne a jami kai ma bokon da kake a jami ne tunda ba qur'ani bane ba hadisi bane wa unzila alqur'anu an saukar da alqur'ani bil arabi da harshen larabci to malamai sun wa juna ilimi hal ghairuhu shin wani abu wanda ba larabci ba ja a ya zo min alƙur'ani daga alƙur'ani tunda Allah ya faɗa alƙur'ani ya ce wa an anzalna wa hukuman arabiyya ko eh wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min al-wa'id qur'anan arabiyyan ghayra dhi'waj tunda Allah yake da larabci ya saukar shi shin ana samu a cikin alqur'ani wani abu wanda ba larabcin ba an gane to shine hal shin ghayruhu wani abu wanda ba larabci ba za a yazo min alqur'ani daga alqur'ani ka sundusin kaman kalman sundus malamai sun yi saɓani. wasu sun ce a'a wannan kalma asalinta ba larabci ba ne aro ta laraba suka suke amfani da ita aulam ya ji koko a'a ba a samu kalmar da ba larabci ba laraba ba a sa samu ta wannan kaurani malamai sun yi magana a gangano guda shi nan za ga ya ce ai hal a fil qur'ani shay'un min alfazil ajam daga cikin lafazin da ajamawa ke magana da shi wa'inda ba taraba ba shin an samu magana da aka yi ta da me da ajamanci fi kaulani a ciki akwai magana biyu wa zahaba ash-shawshawi ila anna sahiha annahu yujadu fil qur'an shi al-imam ash-shawshawi wanda al-shaykh abdullah wanda ya dauke littafin sai na wankewa ya taba cewa ana samu a cikin al-qur'ani alfazun min lughatil ajam wasu lafuzza daga ne yare na ajamanci wanda asali ba larabci ba ne وقد أفرد السيودي لهذه المشكلة نوعا خاصا في الإتقان الإمام السيودي يابودي بانغر من زمن كنشي أتكين الإتقان هو النوع الثامن والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة العرب Ko cikin abin da ya auku wanda ba yare ne na larabci lakasa fihi kitaban sannan ya zo yi littafi ya da sammahu al-muhazzab fima waqa fil qur'ani min al-mu'arraf wato cikin abin da ya faɗa a cikin alkur'ani wanda asalinsa ba larabci ba ne wasu suka ce wannan suka ce ba zai yi ba suka ce bi annahu tawafaqat lughatu idan kaga kalma da larabci ana amfani da ita ka ganta a wani yare suka ce ba su yadda ba a ce ba da larabci ba ne kawai an samu tawafuq ne na lugha can na kiran shi haka sai aka saukar da larabci sai ya dace da wancan ba wai dan larabawan sun aro daga wayancan bane ina fatan an fahimta alaihi akan wannan abin lakin sai dai raddahu al-asbatu malamai masu tabbatar da abubuwa sun yi inkarin wannan shine ai alladhina ankaru wujuda kalimatil mu'raba fil qur'an wa'anda suka yi inkarin samun kalmomi wa'anda suke mu'rabai ne a cikin qur'ani qalu sun ce inna kulla ma yujadu fil qur'ani min al duk abin da ake samu a cikin alkur'ani na wasu yarurruka na daban ta huwa min tawafiqul lughat wannan yana daga cikin babi na a samu dacewar yare yi daidai yace walakin sai in hadal kalam raddahu ulama al-asbat malamai da suke tabbatar da abubuwa sun yi raddin wannan magana walaysa suka ce bai zamanto ba kaunuhu kasancewan Alƙur'ani. bihi da larabci ya sauka bai zamanto ba bi mani'in ya hannu min kaunihi kasancewarsa da larabci min arabiyin daga kuma larabci na in wanda yake tsantsa to wannan bai hana a samu wani abu wanda yake ba ainihin wato kuma larabcin ba a cikin shi wannan matsala ce da malamai suke bugawa a junansu ina fatar an fahimta to sai a je a duba manyan littattafai za a gani sai albabin salihu ko babu sani fi ma ya ta'allaku bi qira'atihi tartiluhu lil aktharin afdalu min hasbihi salatuha yufassalu man shaqahu wa arifan ma'anahu wa man yumma an-nas man siwahu dalilul aktharin fil qur'ani wa sunnati an-nabi wal ma'ani غيرهم قيل لذاتيان من قال به تفسير ذو القرآن كالجهل والإسرار بالقرآن ثالثها كلاهما سيان رابعهما يفسر الآيات خامسها يفسر الحالات to nan yanzu za a yi magana a kan abin da ya shafi karatun alkur'ani tartiluhu jeranta karatun alkur'ani wasu sun ce abdalu lil'afgari ga mafi yawancin malami sun ce abdalu shine ya fi. min hadarihi akan kira'a ta hadaru salisuha magana ta uku kuma suka ce a a yufassalu za a rarraba ne za a a rarraba ne gashi nan ya ce a tartilu huwa qira'atul qur'ani ala tasabbut wa tamakkul wa at shine karatun qur'ani a hankali da kuma fahimta min ghairi ujlatin ba tare da yin gaggawa ma bi fasli kulli harfin min al-huruf allati ba'dahu da rarrabe kowane harafi daga harafin da ke bayansa wa ita'ihi haqqahu da bashi sa, wal hadaru shi kuma hadaru ko idradul qira'ati wa sur'atiha shine mutum ya gudanar da karatu tare da kuma yin gaugawa a ciki ma amra'ati iqamatul i'rab tare da lura da ka'idoji na i'rab wa taqawumil lafz da tsayar da lafazi wa tamkinil huruf da kuma kowane harafi a bashi damar da yake da shi to wahalar tartibu abdul amil hadru shin wajen tilawa tartilu ya fi ko ku a'a alhadur ya fi zakara shaushawi fi sittata aqwali al-imam shaushawi ya ambaci maganganu guda shida al-awwal na farko akwai wanda suka ce at-tartilu afdalu mutlaqan anna at-tartilu afdalu mutlaqan akwai wanda suka ce tartilu ya fi kuma wa huwa qaulul mashhur alladhi alayhi al-jumhur shi tace magana da mafi yawancin malamai ke kanta wasani suka ce al-hadru anna al-hadar afdalu mutlaqan wa suka ce hadaru ya bi asalis na uku suka ce siwa sawa wato daidai ne wasu sun ce da al-hadaru da at-tartilu duka da tsaye sannan akwai mataki na uku na karatun qur'ani da bai kawo tunda muna da maratu guda uku ne ko muna da attartilu da at-tadwiru sannan akwai al ina ba ta an fahimta wa amma at-tadwiru fa huwa al-qira'atu bi halatin mutawassilati shine karatu da yin hali matsakaici baina at-tartib baina martabatay at-tartili wal hadar ma'a muhafazati ala al-qawaid at-tadwir tsakanin al da kuma me at-tartilu ko tare da kiyaye ƙa'idojin tadwini wannan shine shi shine a tadwini wanda malam bai kawo shi ba anan bi kawai ya kawo shine wani malami yake cewa al-hadr wat tartil wat tadwir wal awsat al-atam fal akhir an fahimta ai wa'annan sune mataki guda uku na tilawa at-tartil al-hadr sannan akwai kuma me at-tadwir to wajen da at-tartil da al-hadr wanne ne ya fi wasu suka ce a tartilu ya fi mutulak wasu suka ce alhadu wasu suka ce a duka ɗaya ne shi ne ya ce wa kada a shahara ilai shafi abdullahi bi ƙaurihi liza ila liza siyani saboda abin da zai wasu sun ce duka ɗaya ne man shakkahu wa arifan ma'anahu dukkan wanda ya zamanto alƙur'ani yana ba shi wahala sannan ya san ma'anarsa wa man ya umman nasa da wanda yake wa mutane nemanci eh wa man ya umman nasa min siwahu da wanda yake wa mutane limanci wanda ba shi ba to shine yake cewa annat tartil afdalu illa fi haqqi man sabba alayhi wato tartilu suka ya yafi sai dai fa haƙƙin wanda qur'ani ke ba shi wahala ko wa man ya umman nasa da wanda yake nemanci ga mutane da wai zamanto min siwahu daga wanda ba shi ba to dalilul aksari da dalilin yawancin mafi yawancin malami fil qur'ani shine yana cikin littafin Allah wa sunnatin nabi da kuma sunnar annabi wal ma'ani da abinda aka rawaito ta bangaren ainihin wato hadisai shine al-khamis anna al-isra afdalu fi haqqi al-arif shine al-isra ya fi cikin haƙƙin wanda ya san ma'anar al-qur'ani wa tartil shi kuma tartilu afdalu lil jahil bi ma'ani wanda bai san ma'anarsa ba da aka suka ce man shaqqahu duk wanda alqur'ani yake bashi wahala wa arifan sannan ya san ma'ana kuma alqur'anin to wannan at-tartib at-tartib wannan in ya zamanto qur'anin yana bashi wahala kuma ya san ma'ana alqur'anin to shi wannan a wajen shi al-hadaru ya fi sannan wa man ya umman nasa da wanda yake limanci min suwa wanda ba shi ba ko الدليل الثالث شيء أن التمثيل لغير الإمام أفضل والإسرار للإمام أفضل Idan kai liman ne a tartili da gairin imam ga wanda ba liman ba to ya fi amma idan kana wa zai mutane limanci ne suka ce al'isra shi ne attadawiriya suka ce dalilinsu yana cikin alkur'ani da sunna da kuma abin da aka ruwaito na ma'ana a gairihim kaman wasansu ne ƙila aka ce lida da attartilu da alhazaru dukkan su siya ne duka daidai ne man qala da man qala bit tafsiri amma duk wanda ya faɗa yace akwai tafsiri to zu burhani shine ma'abucin hujja da dalili to sai mu duba mu gani da ce a can ƙasa a baya dalilul qa'ilina dalilin masu magana cewa bi anna tartib shi tartib afdalu min alkitab ya fi ta hanyar littafin Allah in aka kalli hujja saboda Allah yake waratil qur'ana ومن السنة قول علي بن أبي طالب لا خير في إبادتي لا فكر فيها أي باب الهيري شكين إبادة دباب فهمتها شكين دا ولا خير في قراءة لا تدبر فيها باب الهيري شكين قراءة دباب تدبر أسفين وكفى الشوشاوى بنقل أقوال الصحابة من علي بن أبي طالب أه؟ الإمام الشوشاوي يا وداتو da ciranto maganganun sahabbai maganan Ali bin Abi Talib وعائشة وابن عباس أما السيوطي فقال ذكر حديث أم سلمة أنها نأتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مصرحة حرفا حرفا شو النبي ينا مفسرة وتو هو مفسرة أبو مفسرة وحرفا حرفا أقرده أبو داود والترمذي والنسائي وفي الباب أن أن حفصة كان النبي يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها to wannan shi yasa yace da za su yani sannan idan an an kalli ta bangaren wato abin da ya faɗa yake cewa man qala bil bit tafsir zul burhani shine ka ghairihim ay alladhina zahabu ila anna al isra afdal lahum dalilun min al kitab was wannan su ma suka ce al isra ya fi saboda suna da madogara a cikin alkur'ani da sunna da kuma hankali suka ce fal kitabu qaulillahi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran wa qawluhu fi maƙamin madhi da kuma maqamat na yabo da ce wa zakirina allaha kaseeran wa zakirati azzikru suka ce zikiri kuma ta tatallabu kasratu tilawati in ana so yi zikiri da yawa wannan kuma bai yi wa idan idan yi karatu da yawa sannan zikiri da yawa zai tabbata wala illa bil isra kuma wannan ba zai yi ba sai yi gaugawa وأما والسنة ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال يختتم القرآن في أقل في أقل من ثلاث ولا يختتم بعينه وتوك القرآن في أقل من ثلاث أقل شنقة رفعنا أكو رواه أبو عبيدة عن عائشة انظر فتح الباري وما روي أن عثمان رضي الله عنه كان يختم في ليلة واحدة رواه أيضا أبو عبيدة كان kama fi fada'il alquran li ibn kathir wa kullu dhalika yadullu ala ala al-isra' suka ce dukkan wannan yana nuni akan cewa a wajen karatun qur'ani ana yin ainihin wato gaugawa to shi yasa za ku ga wa'anda suka ɗauki wa'annan hadisan da annabi ya faɗi cewa duk wanda ya sauke ƙur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba sai malamai suka ce akwai qira'atul ajri sannan akwai qira'atul tadabbur idan wani ya zo yana yin karatu idan a yake ta tadabburi to kare ya sauke qur'ani ta kasa da kwana uku in kuma yana yin karatun qur'ani ne qira'atul ajr to in ya sauke qur'ani kasa da kwana uku kakka tashi ku ta musu da shi dan ba matsala bace ta musu matsala ce da malamai suka yi sabani akan ta idan kana da zance wanda yake shine mafi girma to sai dai kai masa ishara zuwa gare shi da kuma tawjihatu da ba da ainihin wato shawara ina ba ta an fahimta amma dalilul aqli dalili na hankali suka ce fa huwa anna al-isra'a yatadammanu kasrat al ya kunshi yawaita karatu wa hiya tatadammanu kasrat al-ujur duk wanda ya fita karatu da yawa suka ce ya fita nada da yawa wa qad ashara abdullah fi shadr thani anna qawla man qala bit tafsiri dukkan wanda ya tafsiri cewa akwai inda ya kamata a yi tartilu akwai inda ya kamata a yi min alhadur wannan ita ce maganar da ya kamata a yi tafsiri kuma ita ce maganar da take magana ainihin wato mafi ƙarfi kal jahari kaman bayyanawa da qur'ani wal israri da kuma koyi qur'ani bil qur'ani an gane salihu na ukun su akwai waɗanda suka ce bayyana karatun qur'ani ɗaya ne akwai waɗanda suka ce bayyana boyewan dai suka ce kai wa iyali akwai wanda suka ce a haka a wajen karatun qur'ani idan yanzu ka zauna za ka yi karatun qur'ani shin ka zauna ka karanta qur'anin ka bayyana qur'anin kowa na ji ya ji wasu suka ce eh ya fi mutlaqan akwai wanda suka ce a'a ta karatun qur'anin mutlaqan shi ne salisu ha na uku akwai wanda suka ce kilahu ma siyani da bayyanawa da ɓoyewa duka ɗaya ne na hudu wasu suka ce a a yi fassirin ayat ya rarrabe ayoyin yi la'akari an fahimta idan ayoyin suna da alaƙa da wato rahama ne ya bayyana khamisuha na biyar yi fassirin halati ya rarrabe halin da yake karatun ƙur'anin dan haka za ku ga ya ce ya ali alhalin jihar bilkur'ani qur'ani afdalu israr malamai sun yi magana shin bayyana karatun qur'ani ko goyi shi yafi kamsata aqwalin magana guda biyar al awwal al jahru afdalu mutlaqa ko shine yafi ba sai mun karanta duka ba na biyu akwai wanda suka ce annal israr afdalu mutlaqa suka ce bayyanawa yafi na uku wa tarifu Shi ne kuma cewa akwai wanda suka ce sawa'un dide ne na hudu akwai wanda suka ce annal dama afdalu fi ayati rahma idan kana karanta ayoyin rahama ne to ka bayyana ha, na biyar suka ce annal israr afdalu fi ikhalat al-khawf biya shi ne za ka yi la'akari da wani hali kake ciki idan hali ne da kake jin tsoron idan ka bayyana karatun qur'anin biyar za ka shiga ciki to suka ce a wannan yanayin boye karatun ya fi ya fi saboda mutum ya bayyanar da ainihin wato karatun alkur'ani ina batar an fahimta sai faslun fi taqasimihi alal layali wajen rarraba karatun alkur'ani akan dare qur'anahu sab'al layali ansafu min ghairi taqsimin wa ba'dun wazafu li laylatil ula thalathun yaqra'u khamsun fa sab'un thumma tis'un ashru بصورة فما ثلاث يدلو من قبل إلى الختم هي المفصل أقول لسك في قرآن قرأت قرآن متين يدمنت سبع ليالي قرنشي إلى الله كسوكي قرآن يدمنت قوانا بقرني أنصف wannan magana ita ce magana mafi adalci min gairi taqsimin ba tare da sai ka rarraba ba Ta ce to yau zan karanta kaza gobe zan karanta kaza jibi za ka karanta kaza ne za ka iya sauke alkur'anin a cikin kwana bakwai to wannan shi ne abin da ya fi dacewa haka wasu ƙafi wa ba'adun wasu malamai kuma wasu sun yi aiki wajen rarrabawa suka ce na ula daren farko an so mutum ya karanta salatu ya kara usurori guda uku kenan mutum zai karanta a daren farko ya karanta bakara ko ya karanta mai ali imran sannan ya karanta nisa'i kaga alal aqalla a ranar ka karanta ya fi izu goma domin daga layi hibbul lahul jahar bis su'i shine dai izu goma ko in an ƙara sargo suran kaga ya fi izu goma daga nan suka ce hamsu dare na biyu sai mutum ya karanta surori guda biyar to kenan zai karanta suratul mai ma'ida ya karanta al'am ya karanta araf ya karanta amfal sannan ya karanta tauba kaga wannan sallah fa sai a hankali ba fa sab'u sannan sai sura guda bakwai daga tauba sai suratu ne yunus eh sai hudu sai suratu yusuf sai ra'adi sai ibrahim sai hijiri sai suratul nahl nawa kenan bakwai ko sun mafi su sannan sai surori tara daga ina zuwa ina isra'i ka biyu maryam uku ta hudu an biya biyar suratul hajji shida muminun bakwai eh? suratul nur takwas ko eh? furqan sai furqan surat suratul furqan tara ko thumma tis'un sannan sai ashirin daga suratul furqan abin da ya kasa sura goma eh? <laughs> kaga in ka lissafa suratul sura goma ko bi suratin fama salatin eh bayan summa tis'un asharun sannan sai goma bi suratin eh fama salatin yake sannan sura goma tare da uku suna bai ba sura goma sha nawa to in ka ɗauko daga suratul furqan ka lissafa sura goma eh? sannan da kuma me da wata sura guda uku a bayan ba da sura goma sha uku yatlu eh? sannan min ƙafi daga ƙaf ila kasmi zuwa cikin qur'ani wajen mufassal wannan su ake ce masa wato eh, isa da mufassal ko to wannan shine an gane to gashi nan ya faɗa cewa qala ba'du annahu yuqassimu qira'atahu ala sab'a layali li an yaqra'a fil laylati al-ula thalatha suwar thumma ath-thaniya khamsa suwar ثم في الثالثة سبع سور ثم في الرابعة ثم في الخامسة إهدى عشر سور سورة قوم شانوا ثم في السادسة ثلاثة عشر سور قوم شانوا وفي السابعة من أول المفصل وهي قاف إلى آخر القرآن wanka kai haka a cikin kwana nawa kwana bakwai sai ka karanta qur'ani ko a sallah ko a wajen mai ko a wajen sallah to wannan maganar tajwidin na ga yana da to mu karanta ne ko lokaci yayi kamar lokaci yayi bari mu tsaya nan saura minti eh a karanta gobe sai a fasara ko faslun fi ta ta tajwidu huwa min sunnati nabi دليله من قال فيه ما قال فيه أبي ومن يريد أن يقرأ القرآن فليحسن فليحسن فليحسن الصوت به إنسانا ولا تلوكه كلوك البقر بل أعرف كذا أتى عن أمر تجويده الإعطاء للمعروف بحقها أو حكمها المعروف إمالة إمالة والوقف والإعجام والضد والإجهار والإدغام والقلب والإخفاء والتحقيق تسميلها التخفيف والتركيك أما الذي يقرأ باللون فمثل الترجيع المفتون ففائل مصروها أو ماما لا يرتدى شاهدا أو إماما ولم يجوه سوى المعتزلة شفعتهم من الحديث من من الحديث الباطل من الحديث الباطل من الحديث الباطل إذ قول خير الخلق ليس منا قد بين الكهول فيه المعنى بعطفه من الكلة المقصور أو شبه الممدود في أو شبه الممدود في السرور أما الغناء الزيد والنقصان فليس من قراءة القرآن فلا ذكر الله بالألهان فكله من ترك الشيطان فوانا شيء to kun ga wannan na daga cikin matsalar da aka yi amma saboda mutane sun yi nisa da karatu ga shi abdullahi ne bai ke faɗa cewa ta tajwiduhu min sunnatin nabi amma da kafin mutane ma su yadda da tajwidi ba karamin bala'i a kai su ce tab a zo sun saba da kula kuli wannan ce wai za a ce mai wai kaji kakali a ba malam wannan ba karatun kakali ba a zo a ce wai kula a'udhu ina an fahimta ne yasa sai kaga ana karare karatu ban kalabu da nematin min Allah wa faralin ko kaje mutum na karanta manzal ladhi yuqulu lillahi qaran hasan wala aka ji an ta fama da mutane a jara a jara aka sha ina ai wannan karatun yanki zaka ji mana a mu ba haka muka saba karatu an gani to shi yasa na ga yanzu wani ko littattafai fa zai faɗa dan dai kada ya koyi ka wallahi ba zai yi tajwidin ba in zai ce bukari ko muslim ba zai ce bukari ba dan kada ya ce bukari kamar ɗan ilana sai dai ce a cikin buhari da muslim saboda ba kada ya ce bukari ya faɗa kaɗin ya zama ɗan ilana sai dai ce a buhari an faɗa a muslim ma an faɗa an gane Allah shi da mu to in ita gaskiya aka haka take to da yadda za a yi yaƙi da ita akwai lokacin da ba yadda za a yi dole sai an dawo mata ko an tafi Allah ya sa mu dace abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik